A jawabinsa na kaddamar da budewar taron mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbanjo ya yi kira da a haɗa kai wajen samar da zaman lafiya a yankin na tafkin Chadi da matsalolin tsaro da na sauyin yanayi ke zama babban cikas ga rayuwar mazauna yankin. Ya ce, haɗin gwiwa da haɗin kai tsakanin ƙasashen mu tare da masu ruwa da tsaki a faɗin yankin su ne muhimman hanyoyin tabbatar da tasirin ayyukan samar da tsari na farfaɗo da tattalin arziki da zaman lafiya a wannan yanki. Hukumar wacce ke samun tallafinta daga babban bankin duniya da nufin shawo kan tarin matsalolin da suka mamaye yankin na tafkin cadi ta bayyana cewa tana aiki tukuru wajen ganin an cimma wannan buri. Ambassador Mamman Nuhu shine babban sakataren hukumar. Duk da wannan taron da aka kira mutane scientists ne da researchers da waɗanda zai suka kware game da sha'anin tsaro da sha'anin tallafa ma gajiyayyu da waɗanda Boko Haram ya abun nan su ne duka muka tara na wurin a zauna a dudduba a gani kowa ya kawo experience din shi a sa wuri guda sai a fito mana da policies din da ake son gwamnatocin musu yi kin ga yanzu a Borno da Adamawa da Yobe ai abun ya lafa kwarai da gaske fatan mu dai mu ga an ciwo kan wannan matsala kuma mutanen nan sun bada wayanda ke taruwa a nan sun da shawarorin da ya kamata domin a dauki matakin da ya kamata a dauka babban shugaban kungiyar gwamnoni na Kamaru a yanzu kana gwamnan Arewa ne ni? Isa ta kasar mijin yau Bakari ya bayyana haɗin gwiwar da ke tsakanin Najeriya da Kamaru kan batun. To Najeriya da Kamaru muna aiki hannu a cikin hannu domin gwamnan Borno Baba ganin Zulum ya zo ma kusan kafa hudu ko biyar mun je a Minawawo suna da refugees kusan dubu sittin ni ma na tafiya a Maiduguri muna aiki domin a cikin mu waya muke inda akwai fitina da ko da muskila ba za a biyo ta Central Gona ba da yawun da Abuja mu ma tsakanin mu an ba mu ji za mu iya to shi ne muka so mu yi aiki ma da da da kuma Chad a tsakanin mu gwamnoni yanzu haka ina so in rangadi zan je Difa zan je Lakchat zan je Maiduguri domin mu zauna da mutane da su hukumomi mu ga ina ne fitina domin wannan fitina in ta kare a wannan kasa wannan kasa ba ta kare ba ita ma Amina Wali da ke aikin shirin farfado da yankin Arewa maso gabashin Najeriya ta yi kari da cewa wannan situation da yi affected mata da yawa so ya kamata yanzu in mun ja su mu yi irin su programs din nan da za su ja mata su samu sana'an yi in mun je wannan region kullum roƙo ake yi so yanzu muna so mu ja mata mu yi ɗan program kamar sana'an dinki da ciyar da mutane daga wani lokaci in su sojoji ma sun zo ba mutane za su masa abinci so yanzu muna so mu samu su sana'an da irin in sun dafa abinci a biya su at least sun samu abin da za a yi most ana affected din su because yawan haihuwa so yawan yara ba wani yarawa da yaran zafi kullum sai sai yawo suke yi. Ita kuwa hukumar ci gaban yankin Arewa maso gabashin Najeriya ta bayyana cewa samun nasarar aikin na bukatar makudan kuɗaɗe tare da fatan ɗorewar aikin haɗin kai tsakanin ƙasashen hudu na tafkin Chadi da suka haɗa da Najeriya, Nijar, Chad da Kamaru kamar yadda mataimakin shugaban hukumar da Farfesa Boboy Umar ya bayyana. Za a buƙaci biliyoyin dala na Amerika amma kuma akwai wanda kuma mu da dai mu za mu yi saboda a sauwaƙa mutane rayuwa da kuma a samu a bunƙasa ayyukan noman nan da kiwo kiwo da kuma kamun ke. So ana fatan ya tsore ko da shike wannan projectin kamar namu na gefe na Najeriya wannan MCR da ake a Borno da Yobe da Adama nan da shekara uku zai zo kashe su kuma Cameroon da Chadi da Niger suna zuna ji zai kai shekara biyar amma ana fatan irin wannan tattaunawa da ake da taruka da gwamnatocin wannan kasashen da masu ba da lamuni za su ga dalilin da zai sa a daɗa faɗaɗa aikin ya zama na dogon zango. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.